A yau, shirin domin iyali ya yada zango a jihar Delta, inda aka sami wani lamari da ya kama da wanda muka gabatar makonnin baya da ya shafi dangantakar mahaifi da ‘yarsa. A nan, an samu mahaifin da laifin lalata ‘yarsa da ya rika yin lalata da ita tun tana da shekaru goma har ta kai ga ɗaukar ciki da ta kai shekaru goma sha biyar. Ya kuma sa aka zubar da cikin kafin asirinsa ya tunu, aka kai shi kotu, aka kuma yanke mashi hukuncin ɗauri. wanda har a lokacin kawo muku wannan labari yana nan a kurkuku. To sai dai labarin bai tsaya nan ba, domin bisa ga bayanai matarsa uwar yayin nan da mahaifin nata ya lalata. Ta samu kanta a cikin wani halin yi, bisa ga labarin da shirin domin iyali ya samu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu a yankin Alfansu Okorigwe ya haɗa mana. Yanzu haka ana gab da korar wata mata mai suna Grace Eze daga ƙauyensu na Okwe da ke Asaba babban birnin jihar Delta kudu maso kudancin Najeriya. Bayan ta fallasa cewa mijinta ya yi wa 'yarsu da ke ƙasa da shekaru goma sha biyar fyaɗe. Wato shugabannin wannan ƙauyen sun umarci malama Grace Eze da ta kawo naira dubu goma da jerin wasu abubuwa daban-daban, ciki har da akuya da busuru, da kwalaben barasa iri-iri. da kwalaben lemon malt da kuma goro don tsarkake ƙauyen ko kuma a koreta daga ƙauyen. A shekarar da ta gabata ne 'yan sanda suka kama mijinta, Mr. Michael Eze bisa zargin ya yi wa 'yarsa fyaɗe, wanda ya fara mata tun tana shekara goma da haihuwa. Daga bisani, mahaifinta Michael Eze ya tilasta mata zubar da ciki a lokacin da aka gano cewa tana da juna biyu sanadiyar fyaɗen da ya shayi mata. yanzu dai Michael Eze yana gidan yari yana jiran hukumomi su yanke hukunci akan wannan abin kyamar da ake zarginsa da aikatawa. Yayin da kuma shugabannin ƙauyensu sun nace da dole sai matarsa ta ɗauki nauyin tsarkake ƙauyen don laifin da shi ya aikata. To da yake wannan mummunan lamarin da ya auku wani abu ne da ya shafi al'adar kabilar Ibo. Na samu zantawa da wasu dattawa masana kan al'adun gargajiya na Ibo. don gano ko bisa al'ada ya dace al'ummar garin okwe su kori wannan matan daga garin chief justin onoha wani malami ne a sashen nazarin zamantakewa da halayyar ɗan adam a jami'ar jihar abia kuma ya yi alawadaran wannan matakin inda ya ƙara da cewa nwoke wani kwasar kwala na libo n'ihi na Omer Rala, nwunye ya enweghị ihe ọwụla gbasara ya hmm. dịka ọ dị ekwesị inye nwunye ya ihe nrite n'ihi na ya nwawa onye hụrụ ya n'itiwe mkpusilikwa ihe arụ dị ya na-eme ọwa arụ nyere obodo ahụ ịta nwaanyị ahụhụ na o kwuru eziokwu ya ce mutumin ne ya kamata ya tsarkake ƙauyen bisa al'adar igbo saboda ya aikata mummunan laifi ba abin da ya shafi matarsa da wannan ya kamata a yabawa matar saboda ita ce ta gano wannan al'amarin kuma ta fallasa shi abin haushi ne a ce za a hukunta matar saboda ta bayyana abin da ke tafiya kuma korarta daga garin na nuni da cewa su ma mai yiwuwa suna wa 'ya'yansu mata abin da ake zargin Michael da aikatawa. So suke nan gaba mata su kauda ido idan irin wannan abin ya faru. San bai dace a hukunta wannan matar ba, saboda bata aikata wani laifi ba. Ina kira ga al'ummar garin da su bar matar su hukunta mijinta bisa rashin mutuncin da ya aikata. ya kamata kuma a nemi hanyar da za a farfado da rayuwar ita wannan yaninya da ke cikin rudani da azaba a halin yanzu. Wannan ra'ayin da ya zo kusan daidai da na Chief Polinus Okoro, wanda ya bayyana cewa. Duk to si do, nwaanyị a ekwesịghị ịchụpụ ya maka na mgbe ihe a na-aga ọ na-etikwe mkpu na-akọsara ndụ mmadụ si na lekwa ihe na-aga onwe onye kwuru okwu eruzie ugbu a ọ dị otu a A a ya gaya. ya ce a yadda abin yake bai kamata a kori wannan matar daga ƙauyensu ba saboda lokacin da wannan abin ke gudana tana ihu tana ƙorafi amma ba a ɗauki mataki ba yanzu sai gashi ba ta ci buzu ba amma ana so ta yi aman gashi san wannan bai dace ba da ta yi shiru da zan ce tana da hannu a ciki amma ta wanke kanta daga duk wani zargi bai kamata a kore ta ba kuma bai kamata ta ɗauki alhakin tsarkake ƙauyen ba mijinta ne ya laifi kuma ta fallasa shi amma ba ɗauki mataki ba saboda haka me yasa za ta sha wahala akan laifin da bata aikata ba ya kamata su ma 'yan ƙauyen a bincike su saboda ina ganin su ma suna aikata irin wannan laifin sai dai a nasa ra'ayin chief ikonye beke na ganin ya dace a kori matar ihe a mere ọwa arụ n'ikọta omenala ọbụla nwere ihe eji akwa ya ya ụlọ emezighị ihe ahụ ndị obere tupu ya ha emeghị ihe ọjọọ ya ce wannan abin da ya faru abin takaici ne da kuma abin kyama saboda wannan ya sabawa al'adarmu idan ta ki kawo abubuwan da za a tsarkake garin da su kuma sai aka kore ta ba na ganin wani laifi a nan ya kamata ta ba da haɗin kai ta kai abubuwan da aka umurce ta ta kai don tsarkake garin saboda duk abin da ya shafi mijinta ya shafe ta, ya kamata ta kai musu duk waɗannan abubuwan da aka ce ta kai, ko kuma su fore ta. Mr. Gwamnishu Harrison wani ɗan gwagwarmayar rajin kare hakkin bil'adama ne, kuma ƙungiyarsa ta Behind Bars Rights Foundation ce ta shigar da ƙara a wajen hukuma. A wata hirar da na yi da shi, ya faɗi yadda wannan lamarin ya auku. da kuma matakin da kungiyar za ta ɗauka idan shugabannin garin Okwe ba su janye hukuncin korar malama Grace Eze daga garin ba. February last year, so our team went for a school awareness program on sexual abuse um, Ukwe, Miss Secondary School. So Mitchell was able to tell us what transpired, how the father was sleeping with her, she gave her something to drink, after drinking she would sleep off. So we now took the girl, the statement, and took her to the police station where they took her to the hospital for medical examination. Ya ce a watan Fabrairun bara, mun je makarantar sakandaren garin Okwe ne don faɗakar da ɗalibai kan lalata da yara. a nan ne wannan yaniya ta gaya mana yadda mahaifinta ke bugar da ita yana lalata da ita daga nan sai muka kai ta ofishin 'yan sanda kuma daga can suka kai ta asibiti don duba lafiyarta daga can ne aka gano yadda aka kai ta wani asibiti a asaba inda ta zubar da cikin bisa wannan ne 'yan sanda suka kama mahaifinta kuma ya amince da aikata mummunar laifin a lokacin da abin ya faru mahaifiyarta ta kai ƙara wajen 'yan uwan mijinta amma ba su ɗauki wani mataki ba a kan baton an dai gurfanar da mijinta michael a kotu daga can kuma sai aka kai shi wani gidan yari da ke garin uku makonni biyu da suka gabata ne mahaifiyar yaniyar ta kira mu ta shaida mana cewa shugabannin ƙauyen sun ba ta macin cewa ta bayyana a gabansu ta ka kuɗi da wasu abubuwan da za a tsarkake garin da su bisa laifin da mijinta ya aikata ta ce sun ƙara da cewa idan ba ta kawo abubuwan ba za su kore ta daga garin daga nan sai na ruga garinsu don ganin shugabannin nasu amma ba su saurare ni ba kuma saboda haka ne lauyanmu ya rubuta musu wasiƙa mai cewa ba su da ikon korarta daga garin saboda yin hakan ya keta hakkinta mun ƙara da cewa idan har suna so a tsarkake garin nasu to fa sai sun je sun nemo 'yan uwan mijin grace ba grace ba saboda bai kamata a hukunta ta don laifin mijinta ba wannan shine matsayin namu kuma idan suka kore ta za mu ɗauki mataki da lauyoyinmu a kan al'ummar garin alphonsus okorigwe muryar amurka daga owerri najeriya to sai ku ci gaba da kasancewa da shirin domin iyali domin jin yadda ta kaya Yanzu a madadin wakilinmu Okoro Igwe da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke amma daɗin bautar muke ji balle an ce mai gida balle an ce mai gida